Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 sai kuma alfahari radio da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kwan gaba kwan baya da ake yi dangane da batun karin albashin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya. Sai kuma ci gaban da ake samu a dangantaka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Alhaji Atiku Abubakar. Za kuma ku ji shirin kallabi na Maryam Dauda. Daula Salim ta shigo da sharhin jaridun Amurka kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka bayan da wata afkawa wasu yankunan jihar florida a matsayin mummunar guguwa akalla mutum shida ne aka bayar da rahoton guguwar michael ta yi sanadiyar ajalinsu guguwa mafi karfi da taba afkawa yankin a tarihi kuma ta zamanto ta uku cikin jerin munanan guguwar da amurka ta taba fuskanta jami'ai sun ce yawan mutanen da suka mutu zai karu yayin da ma'aikatan ceto ke shiga yankunan da bala'in ya shafa da safe jiya juma'a cibiyar da ke lura da mahaukaciyar guguwa ta amurka ta rage matakin mummunar guguwar michael zuwa guguwa mai hatsari tana mai cewa karfin iskar ta ya ragu yayin da iskar guguwar ta rage karfi ana ci gaba da samun barazanar ambaliya saboda ruwan sama ciki har da yankunan da mummunan guguwar michael ta afkawa tun farko a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce jami'an bincike na amurka suna kasar turkiya suna kokarin gano abin da ya faru da ɗan jaridan nan na saudiya jamal khashoggi wanda ganinsa na ƙarshe da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin saudi arabiya da ke birnin istanbul kuma daga nan ba a sake jin ɗuriyarsa ba hukumomin ƙasar turkiya sun yi imanin cewa kashugi wanda yake mai yawan sukan lamirin yariman saudiya muhammad salman ne wanda kuma ya rubuta wa jaridar washington post sharhi ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane goma sha biyar da gwamnati ta turo musamman zuwa istanbul don ganin bayansa zargin da hukumomin saudiya suka bayyana da cewa ba shi da tushe wani sabon rahoton da aka buga baya-bayan nan ta jaridar washington post ta ce wasu bayanai da hukumomin leƙen asiri na amurka su tafke su ya nuna shirin da shi yarima salman ya yi na sa a kamo ɗan jaridar a da shi saudiya ta jirgin sama don a tsare shi mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather newart ta faɗi jiya alhamis cewa gwamnatin amurka ta yi ƙoƙarin wato ta yi tayin taimakon ta ga gwamnatin turkiya domin bayar da taimako ga jami'an tsaron da ke binciken ta kuma ƙara cewa magana cewa akwai amurkawa a turkiya suna aiki kan binciken ba abin da za ta faɗa ba ne a lokacin domin ba aikin ma'aikatar harkokin wajen amurka ba ne to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sandan Tanzania sun toshe dukkan hanyoyin shiga da fice na birnin Dar es Salaam a ƙoƙarin da suke na gano wani hamshakin attajiri da aka sace wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar Afirka. Attajirin mai suna Muhammad Doji mai shekaru 43 a duniya wasu 'yan bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a birnin Dar es Salaam da safiyar jiya Alhamis lokacin yana dab da shiga wani otal da motsa jiki a cewar shugaban 'yan sandar birnin lazaro mambasa mambasa ya ce 'yan bindigar sun yi harbin gargaɗi sama kafin su tura tajirin cikin motarsu su tafi da shi ya kuma ce 'yan sanda suna neman wasu mutane fararen fata guda biyu da ake zargin su da aikata wannan laifi jami'ai dai ba su bayyana cewa ko mutanen da suka sace a tajirin sun ɗauki alhakin hakan ko sun nemi a biya su kuɗin fansa ba a tajirin dai shine shugaban rukunin kamfanin mit group wanda ke da rassa a ƙasashe goma kuma ke harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kuma kayan abinci. Shekarar 2016 jaridar Forbes ta Afirka ta wato ta Amurka ta kiyasta arzikinsa da suka hada da kadara da kuɗi sun kai dala biliyan 1.5. Hukumar zaben kasar Kamaru Elkam ta ce ta samu korafe-korafe har 25 na kiran a soke zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata. Dan takara Gabriel Libby na jam'iyyar adawa ta Universe Party da Joshua Isi na jam'iyyar SDF su biyu ne suka yi kira da a soke zaben suna zargin an tafka magudi kuma an yi arin gizon ƙuri'u domin baiwa jam'iyyar shugaban ƙasa Paul Biya CPDM damar lashe zaben. wani limamin mai suna Rogobert Gabamidaha na Life and Peace Ministry shi ma ya yi kira da a soke zaben yana ikirarin cewa hukumar da ke tabbatar da sakamakon zaben tana ƙarƙashin shugaba Paul Biya ne kuma da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun adawa ba a bar su sun kada ƙuri'unsu ba. outré et jeûné que un président potentiel ya ce ya jerin zaɓe da katinsa na zaɓe domin yin zaɓe amma aka ce masa sunansa baya cikin jerin sunayen waɗanda suka yi rajistar zaben. Safilu Hashim Gumele karanto labarai. faro takon a Najeriya inda ake ci gaba da takun saka tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar ma'aikata kan batun mafi karancin albashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce an yi azarbabi kwarai da gaske wurin cewar wai gwamnati da kungiyar kwadago ta najeriya ta yarda cewa za a biya mafi kankancin albashi na ma'aikata naira dubu talatin a kowane wata kamar dai yadda mr chris ingige minista na ayyukan kwadago na najeriya ke bayyana wa manema labaru bayan da majalisar kasa ta kammala taronta na mako-mako inda yake cewar har yanzu ba a cimma matsayi kacokan akan wannan kudaden da za a biya ba domin ana ta magana ne tsakanin naira dubu ashirin zuwa naira dubu talatin ba tare da an samu waɗansu bayanai na waɗansu ƙungiyoyi sun amince akan matsayi ɗaya tilo da za a yi aiki da shi ba a ciki har da waɗansu daga cikin gwamnatocin jihohi na najeriya Kungiyar kwadago dai ta bakin shugabanta Mr. Ayuba Wabba ta ce tana fatar gwamnati a yanzu za ta ɗauki mataki na gaggawa wurin aiwatar da ko fitowa da tsarin da ake so ya amfani da shi domin kungiyar kwadago ta yi matsayi a kai ba tare da wani ci gaba da jinkiri ba. To amma kamar yadda Comrade Kabir Garba Matazu tsohon shugaban kungiyar malamai ta Najeriya yake bayyana min a ne da shi a Abuja matsayin da waɗansu ƙungiyoyi na ma'aikata suka amince da shi ai yayi daidai da bayanan da shi ministan yake cewa abin da su wa'annan ƙungiyoyi guda biyu suka cimma matsaya shine na sun amince da matsayin ƙungiyar kwadago na ya kasance mafi karancin albashi shine naira dubu talatin a ƙasar nan kuma kwamitin da ya ba da wannan kaso kaso na matsayi guda uku ko hudu da aka yi magana da shi ministan yake magana kwamiti ne wanda yake ƙarƙashin shugabancin shi kan shi ministan kwadugo din wato Chris Ingege kamar yadda na gama cewa wannan ya zama kamar wani salo na kawo jinkiri jinkiri a matsayinsu na gwamnati saboda ni ga dukkan alamu ba su shirya biyan wannan mafi karancin albashi ba a cikin wannan shekarar. Ya zo musu gaba kura bayan siyaki. Bayan siyaki abin da ya sa na ce haka yanzu wannan an riko da lokacin da za a yi kamfen na takara na zaɓe. kuma ana neman goyon bayan jama'a daga ciki har da su kansu ma'aikatan shi ya sanya kawai suka rungumi wannan abun gadan-gadan amma in ka lura da tun lokacin da aka fara batun wannan abun ai ana ta jan jiki ne yanzu ga an musu ko an zo gab da lokacin da za a fara zaɓe. Idan jihohi ba su yarda da wannan tsari na dubu talatin ba ba ganin akwai hujja da zai sa dole sai gwamnati ta tuntuɓe su domin su yi matsayin da za a amince da shi domin a yi matsayi da kowa zai goyi bayan shi ba wai dole a tsaya kan dubu talatin din ba? A cikin wannan kwamitin tuntuɓa akwai wakilcin gwamnatocin jihohi su wannan gwamna na jihar Kebbi da sauransu. Shi ke wakilta ra'ayin gwamnoni. wannan ba hujja bace kamar na gama kawai hujjar su su ƙara jan jiki a ta jan jiki a ta jan jiki har a kai ga ana kwaɗaita wa ma'aikata za a ba za a basu a kai ga yin zaɓe su samu goyon bayan ma'aikata wannan kakka ƙara kakka rage. To amma idan wasu gwamnoni sun kasa biyan dubu goma sha takwas mafi karancin albashi a halin da ake ciki shin ta yaya za su iya biyan dubu talatin ko ma fiye da haka da kungiyar kwadugo ke nema? Eh dan ba su ɗau ma'aikata da muhimmanci ba. A jihar nan da a jihohin nan da muke ciki yanzu tun da ma'aikata ke yajin aiki a jihohi daban-daban tun da ake ƙin biyan ma'aikata albashi a jihohi daban-daban akwai jihar da kaji an ce je kama karun sila na lokacin gaba ya yajin aiki don ba a bashi kudin shi ba na wata ko akwai jihar da majalisa ta rihe don ba a biya su albashi ba ko akwai jihar da kwamishinoni suka aji aiki don ba a ba su albashi ba kai kaga babu ba a ɗau ma'aikata da muhimmanci ba ne a wannan kasai. Comrade Kabir Garba Matazu kenan tsohon shugaban kungiyar malamai ta najeriya ta tona da ne da shi bayan da gwamnati ta ce har yanzu bata cimma matsayi na ƙarshe tsakaninta da kungiyar kwadago akan maganar mafi kankancin albashi ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya magani annaban magani talakawa yasa a Najeriya inda rahotanni da ke fitowa daga Abeokuta a jihar Ogun ta Najeriya ke nuni da cewa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya amince da ba da goyon bayansa ga tsohon ma'aikacin wato mataimakin sa Atiku Abubakar wakilin babangida Jibril ya yi nazarin wannan ci gaban ga kuma rahoton da ya haɗa mana. bayan da ya shafe shekara da shekaru yana suka ga mataimakinsa alhaji atiku abakar tsohon shugaban najeriya dr olusegun obasanjo a ganawar da ya yi da alhaji atiku abakar da ke zama dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar pdp chip olusegun obasanjo ya bayyana ya fi wa alhaji atiku abakar dangane da laifukan da ya ce ya aikata wa kasa da jam'iyya da kuma shi kansa a lokacin wannan ganawa dai da ya samu halartar shugabannin jam'iyyar pdp da kuma wasu manyan malaman addinin kirista da na musulmai wato fada matthew hassan kuka da kuma sheikh ahmad abubakar gumi shagon Obasanjo ya bayyana cewa a matsayinsa na Kirista ya fiya ga wanda ya aikata maka laifi ya zama wajibi don haka ya yafewa Alhaji Atiku Abakar duk laifukan da a dacen yake zargin ya aikata masa. Barista Isaku Barau shine mai baiwa jam'iyyar PDP shawara kan harkokin shari'a a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya kuma ya bayyana mini yadda suka ji game da wannan ganawa. Eh, alhamdulillah matsayi na na kiwa a wannan jami'a ta PPP zai ce maka a yau cikin ki da farin ciki ko da ka yanzu shirin nan nasu da ya ce ya ya ba duk ba zuwa mashi baya domin yana ganin shi a makarantar nasara da ne. to koya bangaren shugaban kasa muhammadu buhari suka ji da wannan ganawa da kuma yafiya ta cin olusegun obasanjo ga alhaji atiku abubakar ga dai daya daga cikin shugabannin matasa da ke goyon bayan muhammadu buhari na jam'iyyar apc a jihar lagos alhaji babangida sadamani. rogo baya ba takura tsoro da atiku da obasanjo duba su a gaban muna da tabbacin cewa talakawan najeriya ɗari bisa ɗari suna ga wannan baba buhari sannan kuma sun gane abun alkhairin da yake so ma kasa baki da saboda haka mu sai baba buhari insha allah 2019 idan allah ya da ba gudu ba ja da baya ba ma haifi ba ma tunanin wani a gaban mu insha allah allah shi zai shige mana gaba kuma muna da kwarin gwiwa cewa za mu ba su mamaki sai sai riga rana faɗuwa insha allah sau da yawa dai a can baya cin olusegun obasanjo ya sha sukan tsohon mataimakin nasa wanda suka raba gari tun suna kan karagan mulki inda ma ya so 'yan majalisa su tsige shi amma hakan bai yiwu ba kuma ya yi yunkurin hukumar efcc ta kama shi a can baya amma lamarin bai yiwu ba cin basanjo obasanjo ya sha bayyana alhaji atiku abakar a matsayin wanda ya yi nisa wajen cin hanci da rashawa abinda kuma ba zai taba amincewa da hakan ba ko a kwanan nan ma dai olusegun obasanjo a wata cacan baka da suka yi da alhaji atiku abakar ya bayyana cewa allah ba zai yafe masa ba idan har ya yafe wa alhaji atiku abakar inda shi kuma alhaji atiku abakar din ya bayyana ce olusegun obasanjo a matsayin ai ba allah bane shi da zai ce sai an nemi gafaransa ko a jiya ma dai sai da kungiyar nan ta yarbawa zalla da ake kira a fene fere suka gana da cin olusegun obasanjo ganawar da alhaji atiku abakar abubakar ya yi a yau da cin olusegun obasanjo wanda za a iya cewa ya kawo ƙarshen gabar da ke tsakanin su hakan dai yana nufin kenan cin olusegun obasanjo ya kawo ƙarshen goyon bayan da yake baiwa shugaban ƙasa muhammadu buhari na sake tsayawa takarar neman mukamin shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa yanzu dai abin jira a gani shine tasirin da goyon bayan cin olusegun obasanjo zai baiwa alhaji atiku abaka na samun nasara a zaɓe mai zuwa baban ya jibrin murai amurka daga lagos gaida baban gida kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe uku da kwata na safe ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Munira Suleiman Tanimu, matashiyar da ke neman takarar 'yan majalisa a jihar Kaduna. A makon da ya gabata ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. Kin gamsu da adadin mata da ke fitowa a fannin siyasa ko su tsaya takara eh to gaskiya a nan najeriya abu ne mawuyaci shiga mata birkik an fito saboda ana saka wannan tsoron da cewa wannan abu na maza ne mace ba za ta iya ba a ya kake yi a taro ya kake yi da maza da sauransu wannan duk mu'amala din nan da ake magana kana yi a ko'ina za ka shiga kasuwa ka je ka shiga cikin rubabbin mutane za ka je biki za ka je abubuwa da dama amma most important is abin fa da ka shiga da shi da yanda ka shiga tun farko haka fa za a ɗauke ka in kin kama kanki don kanki in kin watsar da kanki da mutuncin ki don kanki ka riga ka gani wasu sun yi sun shiri ba wasu kuma sun yi ba su yi daɗi ba to ni a kullum roƙon Allah da nake yi na san da me na shiga kuma na san cewa ga abin da ya kai ni kuma ga abin da ya sa na shiga to amma har yau ina roƙon Allah idan babu alkhairi a gare ni Allah ya musauta min abin da ya sa ni ni mm. saboda gaskiya matan arewa ba harkan siyasa ba kaɗai ko tsayawa kika yi kina business ma akwai ƙorafi iri iri iri iri a tattare da su in ba ka toshe kunnen ka bane ba ko kuma ka dage ka jajirce akan abin da ka saka a gaba to mm. matsala za ka samu sosai kuma za a iya karya maka win ɗinka ka ma rasa ma inda ka dosa a rayu. Za a iya karya maka gwiwa kenan. abubuwa da gaske za a karya maka gwiwa don ka ji ma wasu maganganun da ake yi a kanka ko abubuwa da ake faɗa saboda kai mace ne sai ka ji gaba ɗaya da ma ka sani da baka yi ba to amma kuma Allah ka dogara to kuma wanda ma suka fi ma shekaru aru aru sun sun ci riban shi to kai ne yasa kai ma ba za ka shiga a dama da kai ba. Eh a cikin eh. bayanin ki na ji kin ambaci wani abu mai cewa eh. yawancin lokuta akan tsorata mata shi yasa ba sa son su fito su tsaya mm. takara ke kuma gashi kin mm. fito to ke ba a tsorata ke ba mm. kenan gaskiya to matan ma kala kala ne akwai waɗanda naturally suna da tsoro akwai waɗanda kuma ba su da shi to ni dai gaskiya ba wai rashin tsoro ne ba ni da shi ba ban san zan ce miki confidence ne ina ji zai iya ce mace eh ina da confidence kina da karfin hali kina da kwarin gwiwa yawwa ko ina na shiga ba na tunani akwai abin da za a iya min da Allah bai yarda an min ba saboda haka duk irin wannan abin ni fa tsere ta ni mm. to ni gaskiya alhamdulillahi ko ma ina tsoro kafin in kai in na je wurin sai shiga Allah ya dauke mu wannan tsoron To a cikin bayanin kike mm. faɗi wani abu mai cewa kamar mata na fuskantar kalubale. Kamar waɗanne irin abubuwa ne mm. kike jin mata na magana a kai wanda a ganin ki kalubale ne? To alhamdulillah wato idan kika taso kina mace kuma kika taso ya ambition kina so ki zama wani abu ko kina so ki wani abu. To kina tattare da hassada iri-iri a rayuwarki. Tun farko dai karatun nan da kai ai za ka so ka amfana da shi. Haka. To idan ka zo misali yanzu a ce mace ta zo ta fara ɗan business ɗinta sai Allah ya zo ya sa albarka shi ga ta buɗe wurare da dama magana ɗaya biyu za a ce a namiji ne ya dafa mata ko namiji ne yake yi mata ba su yarda da cewa Allah ta yana ba mace arziki kuma yana ba namiji arziki kuma sun manta cewa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai da komai ta aure shi kuma ita take bashi amma mutane duk sun manta da irin wa'annan abubuwa kowa kawai yana gani duk mace wanda take da ɗan rufin asiri ko tana wani abubuwa ai maza ne suke mata maza ne suka yi kaza maza ne suka yi kaza to in dai mace ta tsaya tsayin daka a rayuwanta a yawanci a arewacin Najeriya sai kin yi wannan korafin iri-iri a kanta. Hmm. Na biyu idan kika zo maganar fannin siyasa dama duk mace in ta shiga siyasa tana da suna a siyasance. idan Ko da aure kika shiga kwarai da gaske ko da aure kika shiga za a baki wannan suna ko ba aure kika shiga za a baki wannan suna saboda ne su sun yarda cewa idan mata suna siyasa tambaɗaɗɗu ne oh. to ni kuma ban yarda da wannan ba kuma ba zan yarda da shi ba kuma shi duk abubuwan da ake faɗa baya shiga kunne na baya shiga kaina ni na san me ya kawo ni ni na san abin da nake son na yi kuma na bar wa Allah komai kuma duk abin da kai na zubar da mutuncin kanka ka ta san za ka mutu kuma za ka haɗu da wanda ya yi ka saboda haka ni lissafi na da duk bayani na ba da mutane ba ba hmm. Allah na saka a gaba kuma na fi tsoron shi akan kowane halitta ne mata kuma da yawa za ki gani suna tsoron al'umma ko suna tsoron baki ko suna tsoron surutun mutane sai ga sun kasa taɓuka komai a rayuwa ga suna fesin matsaloli da dama a rayuwarsu. Hmm. To ni gaskiya har program nake yi ina gaya wa mata cewa su tsaya tsayin daka a kafansu don ko aure kike da shi in kika cika wa mijinsu ba ni ba ni ba ni matsala za ki samu da shi. Hmm. Amma yau yana kawowa kuma kina taimaka mishi shi ma zai ji daɗi. Kuma ba sai kin fita waje ma za ki sana'a ba a cikin ɗakin mijinki ma akwai sana'o'i da dama. Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. a madadin bakuwar tamu munira suleiman tanimu da miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to yanzu kuma ga daula salim da sharhin jaridun amurka sharhin jaridun amurka cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da Washington Post. 'Yan sa'o'i gabanin gudanar da bikin rantsarwa da aka yi ta sabon alkalin kotun kolin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat da fara yin yunkurin tsige alkalin Brett Kavanaugh tun daga yanzu. Kavanaugh wanda ya yi nasara bayan tantancewa mai tsanani a majalisar dattawan Amurka saboda zargin da aka masa cewa ya yi yunkurin yin fyaɗe tun lokacin da yake matashi. Amma a ta bakin Trump cewa ya yi ya faɗa ragar ƙazafi wadda jam'iyyar Democrat suka jefa sa. Ya ƙara da cewa gashi kuma suna tunanin yadda za a tsige shi. shugaba trump wadda ke magana da 'yan jaridu kafin ya hau jirgin sama mai saukar angulu na fadar shugaban kasa mai suna Marin one ya yi hasashen cewa wannan cin zarafin da aka yi wa alkali kavanaugh zai janyo ma jam'iyyar adawar asarar ƙuri'u a zaben tsakiyar wa'adi na 'yan majalisun dattawa da wakilai ranar litinin din da ta gabata ne aka gudanar da bikin rantsar da kavanaugh a zauren gabas ko east na fadar white house yanzu ma za mu ƙara ziyartar Washington Post ne, inda aka wallafa cewa jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Hali ta yi murabus. ta faɗa a lokacin da ita da shugaba Donald Trump suke zantawa da manema labarai a fadar White House cewa wannan babban karramawa ce a rayuwarta. A ranar Talatan ne dai aka ba da sanarwar barin aikin nata. Amma ta ce sai nan da zuwa ƙarshen shekara za ta ajiye aiki baki ɗaya. Ita dai hali wacce tsohuwar gwamnan jihar South Carolina ce tana ɗaya daga cikin makarraban gwamnatin Trump da ake ɗauka a matsayin masu matsakaicin ra'ayi. Sai dai naɗa ta da aka yi a kan mukamin zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya baiwa jama'a da dama mamaki. Ganin cewa tana ɗaya daga cikin masu caccakar shugaba Trump sosai a lokacin da yake yakin neman zaɓe da aka yi a shekara ta 2016. bari mu leƙa jaridar Tampa Bay Times ta jihar Florida inda aka wallafa cewa mahaukaciyar guguwan nan da aka rada wa suna Michael ta ƙara ƙarfi yayin da take tasarwa kudancin Amurka inda hukumomi da ke jan kunnen mutane musamman na jihar Florida da su shirya wa tarma abin da ake kira haɗari mai matsanancin haɗari. yanzu haka masana na hasashen cewa in ba sa'a aka yi ba wannan guguwar za ta iya zama ita ce mafi karfi da aka taba ganin afkuwarta a tarihi da ta taba dira a kan jihar florida wacce ke arewa maso yammacin amurka sharhin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa mu huta lafiya. To a gaida daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan rediyon Murar Amurka sunanan gambarar Fatoskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatos. A yau na so kira da jan hankali zuwa ga yan wani al'umma garin fataskun da yankin zambi ke ɗaya da cewa da allah da annabi wannan al'amari da ke faruwa na ƙabilanci ya kamata mu guje shi ya kiyaye shi yanzu hatta kai ta kawo wajen aiki idan ka je za a ce kai da mace ƙabila ne gaskiya wannan ba zai kai mu ga ci gaban rayuwa ba kuma wannan kabilancin dole sai mun tashi mun yaƙe shi idan annabi yana hani ga yin wannan kabilanci kuma mun yanzu al'ummar garin fatasko wannan kabilanci shi hana mu zuwa ko ina kuma wallahi wallahi idan ba mu cire shi ba sai dai mu ta gani ci a wasu yankuna suna faru amma mun sai dai mu ta zama a haka ya kamata ina kira ga hausa fulani da bolawa da gizumawa da kare-kare don allah don annabi don allah don annabi ya cire wannan abu da ke cikin zukatan al'umma ya zama uwa ɗaya uba ɗaya tsintsiya ɗaya ki daya idan muka yi haka wallahi talla da da muke nema za mu samu amma muddin da mu kiyaye wannan kabilancin muna kyashi da mu muna mugunta a kan mu ba to ba za mu ci gaba da fatan Allah ya wuce mu Allah ya hada mana kanmu Allah ya fitar mana duk masu sa mana kabilanci a zakatan Allah ya gana da su idan kuma ba za su gane ba allah ka san yadda za ka yi da su ra'ayoyin ko masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka bayan da wata afka wasu yankunan jihar Florida a matsayin mummunar guguwa. Akalla mutum shida ne aka bayar da rahoton guguwar Michael ta yi sanadin ajalinsu guguwa mafi karfi da taba afkawa yankin a tarihi kuma ta zamto ta uku cikin jerin munanan guguwar da Amurka ta taɓa fuskanta. shugaban amurka donald trump ya ce jami'an bincike na amurka suna ƙasar turkiyya suna ƙoƙarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar saudiya nan jamal khashoggi wanda ganin ƙarshensa da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin saudi da ke birnin istanbul kuma daga nan ba a sake jin ɗuriyarsa ba hukumomin ƙasar turkiya sun imanin cewa khashoggi wanda yake mai yawan sukan lamirin yariman saudiya muhammad salman ne wanda kuma ya rubuta wata jaridar ya rubuta wa jaridar washington post sharhi ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane goma sha biyar da gwamnatin ta turo musamman zuwa istanbul don ganin bayansa zargin da hukumomin saudiya suka bayyana da cewa ba shi da tushe 'yan sandan tanzania sun tattoshe dukkan hanyoyin shiga da fice na birnin darussalam a kokarin da suke na gano wani hamshakin attajiri da aka sace wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar afirka a tajirin mai suna muhammad doji mai shekaru 43 a duniya wasu 'yan bindiga biyu ne suka yi awon gaba da shi a birnin darussalam da safiyar jiya alhamis a lokacin yana dab da shiga wani otal don wasan motsa jiki to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo kashin shirin baki daya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman sarfilu hashim gume da ya taya ne gabatar da shiri da solomon abu da ya ba da umarni da kuma daidaita sautin shirin sai kuma john injiniya mu alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kwana lafiya da alheri